yanzu dai fiye da mutum dubu shida ne rikicin kudancin jihar taraban ya raba da gidaje baya kuma ga waɗanda aka kashe ko kuma aka raunata yayin da kuma wasu da dama suka kasa komawa gidajensu sakamakon tsoron rashin abin da ka iya faruwa duk da cewa hankula sun fara kwantawa. Ah, da mutane suka gudu suka fito gida sai sun shiga sai suna kama su kazuna da su akuya ah, da su mai shuna sun kwashe to da mutane sun gudu sun fita washe gari kawai sai sun fara koko na gidaje. shi yasa hankalin mutane ya tashi kowa ya fara tara kaya ka mu lumu jadin numu fere ya ce fada ne ya kore shi ya ce fada ne ya kore shi a oroso an kone gidaje. Ganin halin kunci da kuma rashin abinci da waɗanda abin ya shafa ke ciki ne ma yasa hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ne ma kai ɗauke a gindin ɗorawa ɗaya daga cikin wuraren da ke da 'yan gudun hijiran. Hukumar dai ta samar musu da kayakin abinci ne da na masurufi inda ma ta miƙa kayakin ta hannun shugabannin ɓangarorin addini da na al'umma. Ita dai hukumar ta nema ta ce ta ɗau wannan mataki ne don tallafa waɗanda ke gudun hijiran. Mr. Apollos Jede shine jami'in hukumar mai kula da jihohin Taraba Gombe da kuma jihar Bauchi. Mun raba dawa eh, masara gero da cinkafa da suga da dai sauransu dai kayayyakin masarofi wannan fana zuwa ne yayin da ma mabiya ɗarika tijjaniya a jihar suka gudanar da wani taro kan samar da zaman lafiya a taraba da kuma ƙasa baki ɗaya babban malamin addinin musulunci a najeriya shek ɗayar usman bauchi shine fa ya jagoranci addu'ar in iya magana dai kan ce wai zama lafiya ya fi zama ɗan sarki ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga jalingo a najeriya To masu saurare yanzu kuma ga shiri na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum kuma bar da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To yau ma kamar kullum ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a tsawon mako mai mutuwa. bom karo na biyu ya sake fashewa a yana dab da abuja inda mutane da dama suka rasa rayukansu wasu ko suka samu raunuka sani na sidi shine shugaban hukumar agajin gaggawa bom ce ta tashi daga wata mota da take tafiya a yaya kusa da inda aka samu wancan bom ɗin da ya tashi sati biyu da suka wuce. Mata sun yi gangami a Abuja don nuna matukar damuwa ga rashin gano 'yan matan nan da aka sace a Chibok suna masu kiran dagewa don ceto su. Shugaba Jonathan ya kwaɓe mai bashi shawari kan siyasa Ahmad Gulag ba tare da bada dalilai ba. Gab da kwaɓe shi Gulag na ci gaba da kare shugaba Jonathan. Allah ku 'yan jarida ma ya kamata ku dan sassauta ma mutumin nan. ai shugaban Najeriya ne shi ba shugaban Edwin Clark ba. Mai taimaka Gulag Barayan Bauchi ya ce Gulag zai tafi takarar gwamna Adamawa ne. Shi ne kaɗai zai je ceci jam'iyyar PDP wadda wannan gwamna ne yanzu ya nemi lalata ta bayan ya ci arzikinta. Ma'aikata sun yi gangamin ranar su da neman ƙarin albashi da walwala. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, to yanzu za mu nufi zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, yanzu zauren na jaskwata yamma da Bauchi, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ke jagorantar wata tattaunawar fayyace juna da kuma daɗa inganta dangantaka tsakanin makiyaya da manoma. Yau Zainab za ta ɗora ne daga inda take wa wakilin Fulani Alhaji Baɗejo tambaya. To, uh, Alhaji Baɗejo, abinda na lura shine wato duka ɓangarorin nan da uh, dukanku, ɓangarorin su manoma da makiyaya. na lura cewa matasa su ne ƙashin bayan waɗannan tashi tashin hankula sannan za ka ga matasan nan suna shaye-shaye kuma abin da yake ƙara ingiza su a wato wannan tashin hankalin kenan me kake gani a haka eh abin da ke ƙara ingiza su amma ina so ki sani cewa wato al'amari bai taɓa faruwa ko kuma matasan nan wanda suke neman ya za a yi su samu naira goma naira talatin don su samu abin sayan sigari ba zan taɓa yarda da cewa wa'annan samarin nan ko kuma wa'annan matasa ba su da ainihi masu ingiza su a cikin al'amuran dole akwai masu ingiza su to masu ingiza sun nan duba misali yanzu a ce duk tashin hankalin da ake ta yi da bindiga ake yin bindigan nan mu kiyasta kudinta watakila akalla ba a kasar ba za ta kai naira dubu ɗari biyu da hamsin misali to don allah matashi wanda yake kwana a gareji ina ya samo kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin ya sayi bindigan nan har yi kuma bayan ba wai sayan bindigan kaɗai ba tana ɗauke da wasu ƴaƴan harsashin wanda za a iya ɗurawa a je ana ta harbin nan to ina ya samu wannan kuɗin ayar tambaya kenan to uh, mr daliop kana shugaban <clears throat> matasa yaya kake ganin eh, harkokin matasa a wannan tashin hankalin wani kokari kuke don ganin kun fahimtar da eh, su matasa wato su rungumi a gidan zaman lafiya to na gode a kashin gaskiya mu matasa na birin muna da we are well organized muna da tsari mai kyau wanda muna da branches a kowane kowane district a kowane lokaci kowane wata mu shugabane mukan zaga districts mu wayar musu da kai akan cewa nan garinmu ne ba mu da wata kasa sai wannan in mun ce za mu yi yaki ko za mu yi wani abu mun cuce kanmu saboda haka abin da za yi za mu nema ko da ta wani hanya a yi zaman lafiya a kira fulani a zona da su a tambe su mene su kwanakin baya a gel fulani sun kawo kara cewa shanu sun bata sai magana da dagon gel an hada matashinmu an ji an nema shanu nan an ji an samu an mayar musu kagan da ana haka da ba mu da wani damma so a gaskiya mu a kullum kowane lokaci muna ma youth namu magana su daina ka su taba kuwa To uh, Alhaji Badejo wani kokari kuma kuke a bangaren ku na Fulani don faɗakar da matasa illan wannan tashin hankali. wato illar wannan tashi hankali wato ina so uh, jama'a su sani cewa ba fulatani bai da wata sana'a wanda ta wuce asalin wannan kiwo din to a daga lokacin da ba fulatani ya ga da cewa an zo an farmai an ɗebi dabbobi gaba ɗaya to daga a wannan lokacin fakin ga an tsiya ta gida kenan kowa ma dole ya rikice a gidan kamar yadda ya faɗa cewa an matasan birom a ban an zo fulani sun je sun ɗauki mataki na kai ƙara an je an ɗauko dabbobi an dawo da su to kin ga in dai da ana irin wannan to da za a zauna lafiya amma gaskiya fi sabili lahi muna ƙoƙari domin faɗakarwa fulani yaya za a yi domin saboda a zauna lafiya amma wani lokacin za ki gani da cewa in an, an, kange bangare daya wato kamar misali matasan fulani da in an kange shi ko kuma an ɗebi dabbobinsu sun haƙura da sauransu wani lokacin sai ga kuma an sake zuwa an zo an far musu an ɗebi wa'annan dabbobin kamar ciwo ne yana ƙoƙarin warkewa su kuma a sake a sake fama shi kin ga za ga abun ya ƙara dagulgulewa kwarai da gaske amma fa wannan al'amarin nan akwai laifin shugabanci ma a ciki daga cikin kungiyoyi daga cikin sarakuna daga cikin shugabanci na matasa in aka ce yanzu misali daga cikin matasa suna da camominsu wanda shugabannin nan nasu shugabannin nan nasu suna nan sun tabbatar da cewa matasansu sauran wanda mabiya bayan suna Eh, goyon bayan wannan al'amarin to ya za a yi in shugaba baya so rikici aikin gabara a je a yi rikici ba har kuma in mutum zai zama yana shugaba a fanɗare a je a yi ta ta'addanci ba tare da sanin shugaba ba kin ga akwai lalacewan shugabancin akwai wato kamar ma wanda yake shugabantar wannan shugabancin watakila akwai abun dubawa ko kuma matasan ko kuma ma aini sarakunan ko kuma wasu wanda abin ya shafa su duba su ga ya za a yi domin in ma wannan ba zai iya musu shugabanci ba ko kuma ba sa son shi don wani dalili in shi zai kawo har su fanɗare ba za su ji magana ba to ina ji in an duba an canja sai ki ga watakila nan bangare za a iya samun sauƙi a al'amuran. Jalla allazi wahidu. Rabbana ka kama mana. Ahadun guda sau sauwadu. Sai kuka ka yafe mana. fe mana. Rabbana majidu ya ilahu na ahadun. Mama mana ya ilahu. Lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu kuma za mu shiga babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazabanci. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewa jawabai su ne Farfesa Angu Abdullahi da kanar Abubakar Ɗangiwa Umar Murabus ga Farfesa Abdullahi. Jama'a salamu alaikum kamar yadda aka saba a kowane lokaci aka sami dama akan so a yi faɗakarwa game da halin da muke ciki yanzu a ƙasar najeriya da kuma musamman mu a nan jihohin arewa kowa dai ya san halin da ƙasa ta shiga cikin 'yan shekarun nan guda biyu ko uku musamman mu a nan jihar arewa halin da jama'ar mu suka shiga wanda ya kawo mu matsayar da kowa ma nake ji ya ga alaman cewa lallai muna cikin hali mai wuya to shi wannan hali mai wuya sai a dubi ina ne asalin sa yake to asalin wuraren su suna da yawa amma ni asali na na farko da zan fara magana kai shine mu a cikin gida tukuna domin an ce sai bango ya tsage zikarin magana wadda ta ce sai bango ya tsage sannan kadangare yake samun wurin da zai shiga ina ganin mu namun bangon ya tsage ba ma kadangare ba yana ne har kada ya shiga ciki saboda haka nan asalin farkon damuwar mu arewa shine alamar rashin haɗa kai na jama'a su fuskanci al'amura wanda suke ganin ko muke ganin su ne suka kawo dalilan da ya sa ake samun rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali irin wanda muka saba da shi da can saboda haka nan a kullum faɗakarwar da muke ta kowane fanni muka sami dama shine a dubi al'amuran zamantakewa wadda ake da ita kar haukar siyasa ko kuma kwaɗayin siyasa ko kuma haɗamar siyasa da neman wani abu a cikinta ya kai mu lokacin da za a sami karuwar ko kuma ma rashin haɗin kan da muke da shi yanzu don rashin haɗin kan da muke da shi arewa yanzu shi ya kawo mu matsayin da muke ciki yanzu saboda haka nan ba wani abin da ya fuskance mu yanzu akan duk abubuwa yadda muka fahimce su a yanzu sai lalle a sake duba al'amarin haɗin kai kuma a fassara da kyau a ga menene ya kawo halin da muke ciki yanzu saboda haka nan ba wani abu bane ni takaice shine halin siyasar da ake ciki a ƙasa yanzu ita ta kawo mu halin da muke ciki a arewa yanzu fiye da komai cikin shekarun nan sha biyar da suka wuce za mu gane cewa ashe dai mulkin ƙasar nan lallai akwai alaman da za a ce sai an gwanince sannan za a neme shi ma To ina ganin rashin gwanintar ne ta kawo mu halin da muke ciki yanzu. Amma maganin abin shine a sami cikakken haɗin kai. A lura da siyasa, a za a yi siyasa to amma kuma kan siyasa ta zama ta wauta da rashin tunani da kuma son zuciya da kuma son kai da sauransu wanda inda kwaɗayi da wulakanci. Saboda haka na muna fata za a rage kwaɗayi mutane su zauna tsakanin su koma da irin yadda muka fi sani. zamantakewa mai daɗi makotaka mai daɗi aminci mai kyau ba tare da nuna tsawalallen bambanci musamman ta fuskan kabilanci da kuma addini ba domin abin da iyayenmu suka yi kenan suka tara hankulan mutanen arewa wuri guda suna yin abu iri guda kuma suka sami nasara irin wadda ake nema muna fata za a koma kan wannan tirba da fatan Allah zai taimake mu idan muka tashi za mu taimake kanmu domin Allah ce tashin taimake ka ne addu'a abin yi ne amma ita addu'a taki ne aiki mai kyau ai aiki mai kyau sai kuma addu'a ta zama taki insha Allah shi ma kanar Abubakar giwa Umar Murabus ya ce zaman lafiya da ƙaunar juna da haɗin kai ne kawai za su kai 'yan arewacin Najeriya ga gaci. To, ina sallama ga jama'a arewa baki ɗaya, ina musu fatan alheri. ina kuma kira ga jama'a yau mu farka mu gane cewa yau fa ƙasar mu ta kama da wuta ko ina tashin hankali kawai ke kula yau a ce drone suna faɗa da fulani ko fulani na faɗa da tibi ko tibi na faɗa da jiko allah ya albarkace mu da jama'a da ƙasa da dabbobi wanda ya kamata a ce inda za mu kwantar da hankalinmu wannan abin da allah ya bamu ya ishe mu mu haɓaka tattalin arziki ba ƙasa arewa kawai budin najeriya gaba ɗaya da ma west afirka to amma saboda tashi tashi hankalin da ake yau muna zama halin kaito mun zama abin tausayi a duniya ban ga abin da zai kawo a ce dan tibi da bafulatani da ke wasa da aka sani na zama lafiya yau a ce tsakanin tibi da fulani ba a zama lafiya har ma a ce wayo ne ba zai iya kiwo kasar tibi ko kuma bafulatani ya je yana saka shanunsa cikin gonar tibi ana tashi hankali ana kashe juna ina gani ya kamata mu tsaya mu tunani yadda muka taso da krista da musulmi a arewa abu ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya muke ah, amma yanzu an zo an samu rarrabon kawuna a ce yau kaduna krista na zaune sashe ɗaya musulmi na zaune sashe ɗaya ne kawo wannan da muna cuɗe muna zaman lafiya komi namu yana haskaka ana biyan mu mutanen kudu suna alfahari da yadda arewa suke da lafiya amma yanzu abin ya zo ta barbare saboda haka yana kira ga mutanen arewa shugabanni da masu biya mu zauna mu yi tunani da ya faru mu gyara sannan kuma wani ji abin da ya faru kwanan nan wasu sun je sun sace yara daga garin chibok to ba abin da za mu ce banda muna roƙo don Allah don annabi ko su ke da alhakin wannan abin su ji tausayin mu suna da uwaye suna da yan uwa su tsaya su yi tunani yau idan aka zo aka ɗauki uwayensu ko kuma aka ɗauki yan uwansu ya za su ji ba abin da za mu ce banda muna roƙon Allah ya sanya zuciyarsu ko me laifin da muka yi musu don Allah don annabi su ji tausayin mu su sako mu yaran nan muna ƙara kira da jama'a mu a yi ƙoƙari a zauna lafiya zama lafiya shi zai kawo haɓakar tattalin ne amma matsawa aka ci gaba da irin wannan tashi-tashin hankula da babu da za a yi na ta ci gaba da wannan nake muku sallama ina mu duk jama'a mu na Najeriya gaba ɗaya fatan alheri a daina nuna bambanci Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ta

dandalin VOA. Shin ko masu sauraro sun san cewar a duk lokacin da suke bukata za su iya kunna sabuwar tashar Hausa ta VOA da ake kamawa a wayoyin salula da kwamfutar hannu wato dandalin VOA.com domin sauraron waƙoƙi da karanta labarai da ɗumi duminsu Shin ko masu sauraro sun san cewar suna iya shiga rumbun waƙoƙi na dandalin voa.com domin sauraron waƙoƙi daga kowace kusurwa ta duniya? To, ku ɗauko wayoyinku ko kwamfutar ku ta hannu a je dandalin voa.com domin kada a baku labari. Dandalin VOA. Dandalin VOA. Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Za kuma mu fara ne da ra'ayin haɗin gwiwa daga Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi da Aliyu Muktar Umar Kwalli Kano. Masu cewa muryar Amurka yau ce ranar 'yan jarida ta duniya da wannan muke taya ku murnar zagayowar wannan rana da fatan Allah ya ƙara baku ikon tsage gaskiya ko miɗacinta. musamman ma kan mulkin fir'aunancin da miyagun shugabanninmu ke ci gaba da yi mana a ƙasashenmu sai kuma ra'ayin haruna muhammad katsina mai cewa ya allah ka yi raga-raga da duk wanda yake da hannu a shirin wargaza yankinmu na arewa kuma kowane ne kuma ko daga wani yanki ya fito albarkacin fiyayyen halitta sai kuma ra'ayin badamasi aliyu rijiyar lemo kano mai cewa assalamu alaikum sashin hausa na muryar amurka rediyon al'umma don Allah ku bani dama na yi kira ga tsohon mai ba da shawara a kan harkar siyasa da ya fito ya nemi ahuwar 'yan arewa bisa ka katobarar da ya dinga yi lokacin da ludayensa ke kan dawo saboda barasar mulki da ke taɗebansa. Daɗina dai gobe saurin zuwa.